daga nan birnin Washington sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo a kan mitoci 19-21-31-49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalil FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan za ku iya samun mako da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau talata 18 ga watan yulin shekarar 2017 mahmud lalo ne daga nan birnin washington dc tare da babu yakubu makere muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar na safe kenan agogon ghana amma karfe 1 dare a nan washington dc ga kanin labaran duniya an sami karin wasu sanatoci guda biyu a nan amurka da basu goyi bayan muhawara a kan shirin kiwon lafiya ba kusan mutane dubu arba'in mazauna wato british columbia da ke yammacin kasar canada sun arci daga gidajensu sabili da wutar daji jam'iyyar adawa a venezuela kuma ta bukaci a yi wata zanga-zangar wuni guda a ranar alhamis da zammar matsawa shugaban ƙasar lamba ya janye shirinsa na yin sabon wato kundin tsarin mulkin ƙasar to a najeriya iyayen wasu mata 'yan ƙungiyar boko haram da suka yi garkuwa da su a makonnin baya sun tabbatar da sace 'yan matan bayan bayyanar wani faifan bidiyo da kungiyar boko haram ta fitar aka kwace 'yan matan nan su goma sha hudu suna nan a cikin motan polis mutanen boko haram suka kwashe su a cikin motan polis din da kanta za kuma ku ji cewa a jamhuriyar nijar wasu jam'iyyun adawa da suka kulla kawance sun ce ba su gamsu da kamun yin jam'iyya mai mulki ta nds ba musamman ma kan yadda ake tafiyar da tattalin arzikin kasar zargin da gwamnatin ta musanta mun yi Allah wade da yadda ake wulakanta da kudin kasanmu a gabanmu muna gani babu wanda zai ce mana ufa babu wanda zai musu magana alhaji muhammadu isu rapport saba'in na na inspection da an kai ya aika wurin procureur za ku ji dukkanin waɗannan da masu rahotannin da muke tafa da su da kuma shirin tsaka mai wuya amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a wani labari da muka samu da dumi na cewa an samu karin wasu sanatoci guda biyu a jam'iyyar republican na amurka waɗanda suka ba da sanarwar cewa ba za su goyi bayan muhawarar da ake son a yi a kan dokar kiwon lafiya ba wannan matakin a zahiri ya kashe dokar kenan a daren jera litinin wato sanata jerry moran daga mazaɓar jihar kansas da kuma sanata mark lee daga mazaɓar jihar utah suka gabatar da sanarwa daban-daban cewar ba za su goyi bayan wannan dokar ba a can kasar canada kuma kusan mutane dubu arba'in mazauna yankin british columbia da ke yammacin kasar ne suka arce daga gidajensu sabili da wutar daji mai tsanani da hukumomi suka ce zai iya ƙara ta'azzara ɗaruruwan jiragen sama na sojoji da dubban ma'aikatan kashe gobara ne aka tura a yankin a kokarin kashe wannan wutar australia ta ake ta ake da 'yan kwana-kwana guda hamsin su taimaka wurin kashe wannan gobara kimanin mutane dubu arba'in aka tada su a gidajen daga gidajensu musamman a wani karamin gari da ake kira kamloops kungiyar bada agaji ta red cross ta canada ta raba kayayyakin taimako da gado masu yawa don taimakawa mutanen garin wutar tana ci a wani yankin arewa maso gabashin vancouver da british columbia tsakanin kilomita 150 zuwa 350 an ayyana dokar ta ɓaci a wannan yankin ko da yake ma'aikatan kashe gobara sun kashe wutar a makon da ya gabata amma yanayi mai zafi da iska mai karfi da kuma walƙiya sun tada sun sake tada wutar jam'iyyar adawa a venezuela ta buƙaci a yi wata zanga-zangar wuni guda a ranar alhamis da zummar matsawa shugaban ƙasa nicolas maduro lamba da janya aniyarsa ta shirya sabon kundin tsarin mulkin ƙasar jam'iyyar adawan tana shirin kaddamar da abin da ta ce matsin lamba ne na ƙarshe akan shugaba maduro game da gaggauta shirya zaben shugaban ƙasa a wani zaben raba gadama na kasa da kungiyoyin 'yan adawa suka shirya a ranar lahadi sama da 'yan venezuela miliyan bakwai wato kusan kashi ɗaya daga cikin uku ne suka jefa ƙuri'a kira ga shugaba maduro ya yi watsi da batun zaben majalisar wato ta musamman da za ta shirya sabon kudin tsarin mulkin shugaba donald trump ya faɗa da yammacin jiya litinin cewar amurka za ta ɗauki tsauraran matakan tattalin arziki akan ƙasar ta venezuela idan shugaba maduro ya kuskura ya ci gaba da shirye-shiryen nasa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya a iraki jan kubis ya bayyana da damuwarsa ga ƙarin hare-haren ramuwar gayya a kan fararen hula a birnin mosul akan wadda ake zaton suna da nasaba da ƙungiyar isis biyo bayan 'yantar da birnin john kubis ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin cewar akwai karuwan azabtarwa da ake wa mutane da ake zaton suna da alaka da 'yan kungiyar isis ya ce ana ci gaba da koren 'yan iraki da ake ganin suna da nasaba da mayakan kungiyar isis ana kwace musu gidaje kuma ana ɗaukar matakan ramuwa da fansa a kansu kubis ya kira ga prime minister iraki haidar al'abadi da gaggauta ɗaukar matakan hana wannan hare-haren yana mai cewar kai hari a kan fararen hula babu isassun wato babu isassun hujja keta ka'idojin tsarin mulkin iraki ne kuma da karya alkawarin da ta dauka na mutunta dokokin kasa da kasa jiya litinin majalisar dokokin kasar turkiya ta kara ta kada kuri'a da dokar ta ɓaci da watanni uku bayan kusan shekara guda da kaddamar da ita biyo bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a cewar wata sanarwa da ofishin firayim ministan ƙasa da fitar tun da farko a jiya litinin ta yi kira ga majalisar ta kara wa'adin dokar ta bacin wacce ke karewa a gobe laraba kimanin mutane 250 aka kashe wasu sama da 2000 suka jikkata bara a lokacin rikicin wasu sojoji da suka sato tankokin yaƙi da jiragen saman yaƙi a kokarin haɓarar da gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan bayan ya kwashe shekaru goma sha biyar yana mulkin kasar an kashe mutane 35 a cikin waɗanda suka shirya juyin mulkin a kulle yaumi jiragen masunta daga kasashen waje yawancinsu daga kasar china suna shawagi da nufin kama kifi a kan tekun afirka ta yamma suna kama ki miliyoyin kifi abinda ya kamata masuntan yankin su kama ana aika da kifi zuwa china da turai da ma amurka don biyan bukatun abincin da ake samarwa daga teku da kuma haɓaka masana'antun biliyoyin daloli a wannan kasashen waɗannan jiragen ruwan masunta na ƙasashen waje suna kawo kuncin rayuwa ga masuntan wannan yanki kamar yadda wakilin muryar amurka richie sharrock ya tattara bayanai na musamman a kan wato a wata da ya gabata masunta daga asiya da turai suna kasara tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma da ayyukan yi dubu uku da kudaden shiga dala biliyan biyu a cewar john hosiya wani masanin albarkatun cikin ruwa da ke tare da kungiyar kula da harkokin muhalli mai zaman kanta da ake kira greenpeace masana da jami'ai sun rasa sanin irin matakan da za su ɗauka domin shawo kan wannan al'amarin masu kamun kifi daga china suna balaguro zuwa afirka ne saboda kifi a yankinsu ya kusan karewa labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc iyayen wasu mata goma sha hudu da 'yan kungiyar boko haram suka yi garkuwa da su a karamar hukumar askira a jihar borno a makonnin da suka gabata sun kuka kan yadda hukumomi ba su ce musu komai ba kan makomar 'ya'yan nasu waɗanda aka sace bayan wani harin kwantan bauna da kungiyar ta boko haram ta kai a yankin ƙauyen adawali yayin sun samu tabbacin cewa 'yan matan ne wato an sace 'yan matan ne a wani watan bidiyo da kungiyar boko haram ta fitar wakilin murya amurka haruna dauda biyu ya ga wannan faifan bidiyo wanda kamfanin yada labarai na sahara reporters ya samu ga kuma rahoton da ya aiko mana wannan faifan bidiyo dai ya nuna waɗannan mata ne a zaune akan wata babban katuwar taburma kuma cikin daji yayin da wani namiji da ke dauke da bindiga guda ɗaya ke musu tambaya suna gabatar da kansu ɗaya bayan ɗaya ga ma dai irin bayanan da waɗannan mata suka dinga yi yayin da wasu daga cikinsu kuma ke ta sharan kwalla a zama nan abin da nake so mu gaya ma gwamnati dukkan mu mutane ne kamar yadda gwamnati ta tausaya ma 'yan matan cigo mun ma roƙonmu su ma su yi magana su tausaya wa jiya nema iyayen waɗannan mata su goma sha hudu da suka dukkanin suka fito daga karamar hukumar askira suka kira wani taron malema labarai da nuna rashin jin daɗin su game da abin da ya kana ranar ashirin daga watan da kuma suka ce har rana mai kamar ta yau babu wanda ya masu wani cikakken bayani game da makomar 'ya'yan nasu kama dai abin da mai magana da yawan waɗannan da ta ke cewa barista madu bukar to abin da ya faru a ranar nan shine an samu problem da yan boko haram wajen kilomita 31 da bari maiduguri a can kauye dalwa an yi musu kwantan bauna <coughs> aka kwace 'yan matan nan su goma sha hudu suna nan a cikin motan polis mutanen boko haram suka kwashe su a cikin motan polis din da kanta da kuma motan gwamnatin da yana kai magani zuwa local government namu a askira suka tafi da shi shi ma kwamishinan yan sandan jihar borno mr damiel chuku ya karin haske game da wannan lamarin kamar haka so in that ambush the driver was shot although he was not killed since the driver was shot and the vehicle could no longer move everybody was like trapped yace ka cikin wannan kwatan bauna ne dai aka harbi direban motar duk da cewa direban bai mutu ba amma ya yi amfani da hikimar na dan sanda ya samu ya tsere kasan tun da an harbi wannan direban kuma motar ba ta tafi ba a kusan za a ce an kame waɗannan mutanen ne sai waɗannan mutane da ake zaton yan boko haram ne suka zo suka tafi da wannan motar ta fita yan sanda da kuma wasu mata a ciki ni ban san adadin matan da suka tafi da su ba amma na sun tafi da wasu mutane abinda zan iya gaya muku kenan a yanzu hakan a cewar kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chukwun. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Suna rushe saƙon zaman lafiya, waɗansu su ma har makamai gare su, gilla suke ba zaman lafiya. A yarwa da ma ba ga da goza, banki Chibok ba zaman lafiya. Sun watsa birni kaza har da ƙauye, kowa a firigice ba lafiya. da muggan a cikin To har yanzu kan batun na Boko Haram hukumomin tsaro a Najeriya sun gargaɗi jama'a da su farga da sabon salon hare-hare da ƙungiyar ta Boko Haram ke amfani da shi na ta da husuma da gangan domin samun cincirin jama'a da za su kai hari a kansu da kuma naɗawa yara ƙanana da ake aika wato bam a jikinsu waɗanda sukan tayar idan yaran sun koma gida. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya tambayi Malam Usman Maraneyo masani kan harkar tsaro kan wannan dabara ta kai hare-hare. wannan ma yana ɗaya daga cikin dabarorin da suke yi wanda yake ya kamata jama'a su hankalta da irin waɗannan abubuwa su rinka kula da irin waɗannan jama'a su kansu ma kamar kashoshi da inda taron jama'a yake a rinka kula a ga menene zai faru da kuma irin mutanen da suke haddasa wannan abu ne hanyoyi da za a bi da shawaran da za mu ba mutane don su rinka kiyayewa kamar mara ne yau shi ma wani masanin abu muhammad gargaɗi ne ya yi da cewa jama'a da ya zama har yanzu an ƙara wayewa an ƙara karantar lamurra kada ya zama cewa an sake sai ana ganin kamar cewa ai sun kare mutanen nan fa sun riga daga inda suke yanzu sun ƙara sarwa yanzu ba ka iya cewa ga wanda suke musamman ma ko ina suna iya kasancewa kuma ko ina su iya aiwatar da abin da suke aiwatarwa to ya kamata ya zama mutane gaba ɗayan mun zama mun hankalta mun faɗa tunanin mu kuma ƙara sa hankulan mu akan abubuwan da ke faruwa a kewayen mu Malam Abdu Muhammad kenan masani kan harkar tsaro a Najeriya a hirarsa da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. To idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar wasu jam'iyyun adawa kasar sun sanar da kulla kawanci a tsakanin su domin kalubalantar jam'iyya mai mulki ta PNDS wacce suka ce basu gamsu da kamun ta ba musamman kan harkokin gudanar da mulkin kasar. Ko da ke jam'iyyar ta PNDS ta musanta dukkanin zirge zargen da kawancen jam'iyyun suka yi a karkashin shugabancin Dr. Adil Hubert na jam'iyyar MDR Tarna. daga yamai ga sulaiman muni barma da ƙarin bayani Sanarwar na cewa tun bayan zaɓuɓɓukan 2016 take kundin tsarin mulki da kulle 'yan siyasa da 'yan jarida saboda dalilan da ke da nasaba da faɗin albarkacin baki sun samu gindin zama a Nijar, wanda kuma a cewar waɗannan jam'iyyu alamomi ne na rashin iya mulki. Mafari kenan da suka a aniyar taka hukumomi birki ta hanyar wannan sabon ƙawance. Da yake mai da martani Abubakar Sabo wani kusa siyasa a jam'iyyar PNDS mai mulki na cewa yan Nijar matsalar mu kamar demokrasi abinda mun doke ɗauke ta ka yi abin da ka ga dama ka gwadi babu doka cikin ƙasa kai dan kana ɗan siyasa alhali demokrasi komi cikin ka'ida na yake idan mutum ya yi wani lahi an tsada shi sai ka ce babu demokrasiya a duk gudan duniya babu inda ba a tsaye da mutane in ka saba ma doka harkokin siyasa da sha'anin tattalin arzikin ƙasa na daga cikin fannonin da sabon ƙawancen ya ce sun shiga halin ni'yasu saboda yadda masu mulki suka wa mahan da magindi a ƙasar da cin hanci ya yi wa katutu kamar yadda za a ji daga bakin abdu mamalawali mun yi allah wade da yadda ake wulakanta da kudin kasanmu a gabanmu muna gani babu wanda zai ce mana ufa babu wanda zai musu magana bisa harkar siyasa siyasa ta je gwalgwale don mutane suna ɗaukan siyasa kamar su su kaɗai suka iya siyasa ko kuma su kaɗai aka ta ma siyasa a cikin nijar muka ce mu mu yarba da wannan to anan ma jam'iyyar mai mulki ta yi watsi da wannan tuhuma hasalima wani kakakinta na cewa ba a taba ganin gwamnatin da ta yaƙi handama da cin hanci ba kamar ta pnds tarayya alhaji muhammadu isu rapor saba'in na na inspection da an kai ya aika wurin procureur kenan dan wannan dan ana inspection ne an san ana wani abu waɗancan ba su taɓa yin wannan abin ba mu mun sa halsiya ta aiki koren lokaci. Jam'iyyun kawancen na Front de Parti non affilié pour une alternance démocratique au Niger masu tsaka-tsakiyar ra'ayi ko kuma 'yan baruwanmu sun jinjina wa jami'an tsaron kasar saboda jajircewar su a yakin da suke gwabzawa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Sai dai suna masu kira ga hukumomi su mayar da hankali a wannan fanni fiye da abin da suke yi a yanzu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. gaida Sulaiman Barma yanzu agogo na cewa karfe ɗaya na tsakar dare ne da minti sha shida a nan birnin Washington DC kuna kuma sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye a cikin shirinmu na safe ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. In su ba su da hankali mu ba mu da hankali ne in su ba abinci tare da su mu ba abinci tare da mu ne. Mu matsayinmu yana nan suna da 'yanci su fito su ce suna son a ba su ƙasarsu. so ka ga wannan yana nuna maka cewar mutanen nan da gaske suke sun shirya kuma yaƙi ke nema a ƙasan to maganin a bari kada a fara duk wanda ya ji labarin civil war ba zai kara addu'a a ƙara yin yaki nan ba wannan aure da aka yi shekara hamsin ake ta rigima kan cewar ba za a warware ba ba mutane ne suka ɗaura shi ba menene zafi da za a ce sai an yi wannan aure an cika da shi Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sadoma da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To yau za mu buɗe shirin ne da ra'ayoyin Manju Hamza Al-Mustapha da kuma Sheikh Dahiru Bauchi kan cece kucin da ya biyo bayan wa'adin da wasu matasan nan arewacin Najeriya suka yanka wa 'yan kabilar Ibo da cewa su bar yankin nan da ƙasa da watanni uku. Matasa na arewa da na kudu ku samu hanyoyin haɗa kanku ku samu hanyoyin zama kowace shekara ku rika yin abubuwa na zamantakewa za ku rika fahimtar juna saboda kar ku bar dama ga waɗansu gurɓatattun mutane da suke amfani da dama saboda su tayar muku da fitina da za ta sa ba za ku gane ku su waye ba ko kuma menene Allah ya muku ba Allah ya zaunar da Najeriya lafiya Allah ya zaunar da 'yan Najeriya lafiya wani ɗan Najeriya ne zai ba ɗan Najeriya notice ya bar Najeriya kana ɗan Najeriya na ɗan Najeriya ka ba notice in bar Najeriya wannan maganan hauka ne mu najeriya ba mu da wannan irin tunani na raba ƙasa allah ne ya haɗa mu kuma za mu ci gaba da haɗuwa insha allahu duk abubuwan da za su dami muna roƙon allah ya yaye mana su amma ba wai ɗan najeriya ya ba ɗan najeriya notis ya bar najeriya ba to ya koma ina saboda haka wannan maganganu duk na hauka ne masu cewa za su yi biyafara maganan hauka ne ba san me biyafara irin ba da sun yi wayo zamanin biyafar da ba zai fatan ba sai fatan biyafar ta dawo ba su kuma waɗannan yara suke cewa sun ba da notice to ba san me yaƙi ba yaƙi ba kyau yaƙi ba kyau wanda bai san yaƙi ba ne yake fatan a yi yaƙi duk wannan maganganun banza ba mu goyi bayan su ba muryoyin manju hamza al-mustapha da kuma sheikh dahir bauchi kenan To ko me su 'yan kabilar ta Ibo da ke can kudancin Najeriya suke cewa ne game da wannan magana? My name is Ogochiku Okan. Instead of fear running around or going from one place to other, we should just stay in peace. Kuma fashin zaman lafiya kuke yi ba kafa kasar Biafra ba. Najeriya ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Shi kuwa wannan ya ce. My name is come back to his home any hausa go back to his home wannan yana cewa ne dan kabilar ibo da ke zazzaune a yankin arewacin najeriya ya dawo gida kudu yayin da su kuwa 'yan arewacin najeriya da suke a nan su koma arewacin kasar mu biya fara muke goyon baya wannan ta ce my reaction is that they should pray for peace we don't want separation we should join us together as one nigeria tana cewa ne a ra'ayina kowa ya rungumi addu'ar fatar zaman lafiya ba ma bukatar

To a gaida Lamido Abubakar Sokoto da wa'annan ra'ayoyi da ka ɗauko wannan na 'yan kabilar Ibo da ke can kudancin Najeriya. To yau a cigaban gaban muhawar da muka fi so mu ji tsakanin shugabannin ƙungiyoyi biyu na arewacin Najeriya. Wato Sharif Ashif Nastura na ƙungiyar 'yan arewa ta Coalition of Northern Groups da kuma abdulsalam muhammad na ita ma wata kungiyar arewa da ake kiran ta northern youth council of nigeria za mu taɓa batutuwa da dama ne wanda za su haɗa da abin da ake neman majalisar ɗinkin duniya ta yi wato rawan da za ta taka a cikin wannan al'amari da wasiƙa da su 'yan coalition ɗin suka aika mataimakin shugaban najeriya yemi osibanjo da kuma musamman za mu tambayi su wanda suka ba da wa'adin shi me suke sa ran zai faru ne a safiyar ran ɗaya ga watan oktoba wato ranar karshen wa'adin da suka yanka 'yan kabilar ibo na su tashi su bar arewa to amma kafin sannan bari mu tashi daga kan tambayar ƙarshe da muka tsaya akan ta ashirin da ya gabata wacce muka yi shi abdulsalam muhammad game da batun yin adalci wasu 'yan arewa da kuma 'yan kudin malam abdulsalam eh, idan eh, ka ji irin wannan maganganu din eh, ba ka ganin shi akwai bukatar tana an ce doka ta bai wa kowane ɗan najeriya damar ya zauna da inda ya ga dama wanda na san shine ku kuke karfafa cewa bai kamata in yamarai ko ibu su tashi daga arewa ba tuna tsarin mulki ya ba su damar su zauna amma ba ganin cewa akwai bukatar doka ta yi adalci al misali idan wani zai zo arewa ya samu gida ya samu gona ya samu shago ya samu a tilasta wa su ma wa'ancan mutane su bu irin wannan tsari gaskiya ya doka ya faɗa haka kuma ya kamata a yi masa magana gaba da abin da shugaba na shiru na ya faɗa abin da muke faɗa nan in su ba su da hankali mu ba mu da hankali ne in su ba adalci tare da su ba abinci tare da mu ne ka gane abin da nike faɗa mm, ina jin ka abubuwan nan akan maganar maganar fili dinna mutane akan maganar masallaci tsakani da Allah ba su kyauta mana ba dan ni ya ce wai amma in fi abin da yake faru duk wajajen nan ba waje wanda ban je ba mutanen nan ba ban san alinsu ba amma abin da mu muke faɗa wai kawai su fito su ce an su wata uku daga sai mutanen nan suka ce suna so su tafi su ne suke maganar yaki ina da kanuna wanda yake maganar yaki ba kama shi ba tambaya na kenan wanda nake son tambaye shugaba na shagun su ba ba kama shi ba ba ukurta shi ba yanzu sanda kotu suka bar shi ai beli aka bayar nashi tukun ba gama shari'a ba ci gaba ci gaba amma ina son ina son gyara cewa beli aka bayar da shi a cikin condition wanda aka bar shi ina zuwa a cikin condition wanda aka bar shi ai an ce ba a fadan shi a cikin taro wanda ya wuce mutane goma ba ya karya condition din ba eh. me yasa ba a je an kama shi ba me yasa to ba kama shi din ba diwan shi ya doka doka ya sa shi a hannun shi aka tuke so mu dau doka mu arewa mu sa hannun mu yanzu da dama akwai mutane wanda ba su abin abin na tsara ranar da aka ce an ba su wata uku so so so eh, sharif ai sun dawo sun faɗi kuma zan bar shi sharif ne ya faɗa da kanshi cewa su ba su ce a yi tashin hankali ba amma abin da ba ku fayyace ba eh, sharif shine idan aka zo ran ɗaya ga watan oktoba mutanen nan ba su tashi ba me kuke so ku ga ya faru ne wannan al'amari malaliyo na zaton ka karanta wasiƙar da muka rubuta a mataimakin shugaban ƙasa wacce muka faɗi duka dalilan da ya sa muka ce mutane nan su tashi su koma a basu su. Na ji kun faɗi dalilai ɗin amma abin da nake so mutane su fahimta shine me zai faru idan Allah ya kai mu ran ɗaya ga watan Oktoba ne me za a sa ran domin kamar yadda shi Abdulsalam yake faɗa abin da ake gudu shine ranar ta zo wasu su ce za su ɗauki wani mataki abin da ba a so kenan. ba wani mataki da za a ɗauka majalisar ɗinkin duniya ce za ta ɗauki matakin. Already mun rubuta mata kuma mun rubuta da gwamnatin najeriya amma kun samu amsoshi daga wajen su su gwamnatin najeriya da majalisar ɗinkin duniya ba ka shi su shi mataimakin shugaban ƙasa yana ta ganawa da mutane daban-daban ba hmm. ai duk saboda wannan magana da muka yi ya zauna da gwamnoni ya tattauna da su ya zauna da dattijai ya zauna da su dukka dattijan kudin da na arewacin najeriya za a tara su har su ma matasan za su tara su abin da muka samu labari su zauna su duba wannan magana amma mu matsayinmu yana nan kuma mun rubuta majalisar ɗinkin duniya suna da yanci su fito su ce suna son a ba su ƙasarsu wannan doka ta majalisar ɗinkin duniya ta ba su wannan dama to tun da har abin su ya kawo da cewa za su yaƙi idan ba a ba su ba kaga abin da ake so su ake samu zaman lafiya a duniya mutanen nan suna da duk wata sun cika duk wani sharaɗi na cancantar a ba su ƙasa sau da haka majalisar ɗinkin duniya za ta shigo za ta raba wannan gaddama za a ba su ƙasar su tafi kafin wannan lokacin ai abin da ya sa mu ce sati biyu ba ko sati uku saboda akwai process za a zo a duk abin da ya dace a yi har a kai lokacin da za a warware komai duk wanda zai tashi ya tattara abinsa bankuna da suke nan irin nasu duk za su tattara abubuwan su koma a su komai za a yi shi a tsare ba gashi an yi a samun su sudan ba ana gani kuma kwanan nan ba gaji birtaniya ta ci ta fita daga cikin eh, eh, european union ba ga kasashe da yawa duk sun samu to amma yanzu eh, alai sharif izuwa yanzu alai sharif izuwa yanzu yawa ci gaba abdulsalam ci gaba ka bani ci gaba abdulsalam ka dai gan yau su suna so a tafi ne mu mun ce a'a ba abin da ya kamata ba kenan mai gida da kai da sharu da sura da duk wanda suke sauraron wannan program duk wanda ya gan wasika wanda su suka yi sun san wasikan nan abu ne na masu ankali na masu ilimi abu ne na mutane wanda suke da focus suke da kishin arewa me yasa ba ba wasikan nan aka so mu yi kafin aka ba da threat din nan ba ai in dai hana so a bi gaskiya wasikan nan ne wanda aka yi na biyu nan ya kamata a yi kafin magana press conference nan me yasa suka je suka yi press conference nan ba su yi wasikar nan before that press conference ba To a gaishe kuma da labarin mu tsaya a nan sai makon gobe mu zo mu ci gaba inda za mu ji shi me yasa wasu shugabannin arewa suke neman a hukunta su matasan da suka faru wannan magana. Amma kuma bisa ga dukkan alamu kowa ya kyale shi in nan dukanu yana ci gaba da karya kusan dukkan ka'idojin belinsa da aka bada. sannan kuma za mu yi maganar ɗimbin dukiyar da aka ce su ibu sun mallaka a na arewa da dai sauran batutuwa kamar kullum muna godiya ga bakin namu sharif ashif nastura da kuma abdulsalam muhammad da kuma musamman wakiliyar mu ta abuja madina dauda wacce ta taimaka aka gabatar muku da wannan shiri a madadin su daga ne ali mustapha sakwata a washington dc to sai a kasance da aliyu mustapha sokoto a mako mai zuwa idan allah ya kamu yanzu kuma ga labarai a takaice hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta faɗa a jiya litinin cewar kimanin jariri ɗaya cikin goma ko kuma jarirai miliyan goma sha biyu da dubu ɗari tara ne ba a yi musu allurar rigakafin cututtuka a cikin shekarar shida ba waɗannan jariran sun rasa matakin farko na allurar rigakafi mai muhimmanci ga cututtukan yara guda uku da ake kira dtp 3 a takaice wasu ƙarin jinjirai miliyan shida da dubu ɗari shida da suka samu allurar rigakafi matakin farkon ba su samu matakai biyu ba a cikin jerin allurai na rigakafi da ake yi a bara kasashe 130 a cikin kasashe 194 wakilan hukumar who sun cimma kashi 90 cikin 100 na bada allurar rigakafi ta na dtp 3 akasarin jariran ba samu da ba samu ko kuma ba a yi wa allurar rigakafin ba suna zaune ne a kasashe da ake yaƙi ko kuma kasashe masu fama da matsanancin talauci a shekarar 2016 kasashe takwas da suka da aka yi wa allurar rigakafi na dtp3 kasa da kashi 50 masu haro da aka kawo karshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za mu madadin Baba Yakubu Makeri da ya ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin. Sai injiniyan mu John da ta mana sautuka Mahmud Lalo ke cewa abu lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.